ka mai sanda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأما بعد jama masu sauraron mu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke farawa da sauraron karatun ayoyin Qur'ani mai girma kana daga bisani mu kawo fassara da irin nasiyohin da ke cikin su. Da fatar Allah ya ba mu karfin gwiwar aiki da su da samun tsira duniya da lahira amin summa amin. Kuma a yau ma kamar yadda kuka saba Ni Tijani Malam lawali da Magaram zan kasance tare da ku daga farko har zuwa ƙarshen shirin na yau da fatan Allah ya sa mu gabatar da shi lam lafiya amin su amin. To lama masu saurare za mu fara shirin na yau ne tare da sauraron ayoyin farko a cikin suratul ankabut. Rahim Alif Lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام ميم Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan. Yanzu mutane suna tsammanin za a ƙyale su ne saboda suna cewa sun ba da gaskiya kuma ba za a fitine su ba? Haƙiƙa kuwa mun fitini waɗanda suke gabaninsu. Haƙiƙa kuwa Allah yana sane da waɗanda suka yi gaskiya, lalle kuma yana sane da maƙaryata. Hakika Sunan da aka ba wa wannan sura kamar sauran 'yan uwanta da aka ba wa sunan dabbobi ko ƙwari, kuma a aya ta ne aka ba wa wannan sura sunan Tautau, da hakan ya samo asali da kwatamta ayyukan shirka da gidan Tautau mafi rauni da kuma rushewa. Har ila yau wannan sura na daga cikin surori 29 na surorin Ƙur'ani da ke farawa da haruffa da babu wanda ya san su sai Allah da ya ɓoye wa kansa sani don hikima da kuma buwayarsa. Kuma wannan wata mu'ujiza ce daga Allah tabaraka wa ta'ala don nuna girma da kuma girman littafinsa alƙur'ani da kuma buwayarsa a ilimi. Babu wani mutum ko halitta da za ta iya fassara waɗannan haruffa sai dai mu karanta ba tare da sanin ma'anarsu ba kuma babu wanda zai iya yin hakan. Aya ta biyu kuma na bayani ne kan sunna da tsarin Allah Maɗaukakin Sarki mafi hikima da ke nuni a tsawon tarihi haka lamarin yake ko da mun yi imani sai an jarraba mu da gano duk wani abu da muka ɓoye a zukatanmu da fahimtar waɗanda ke raya imani daga cikin masu yin riya da gaskiya ciki da bai. Wasu daga cikin waɗanda suka yi imani da zarar sun fuskanci wata jarabawa daga Allah sai rauninsu da kuma kafircinsu ya bayyana a fili da tamkar ba su taɓa furta wani imani ba ma'ana za ka ga sun bayyana kafircinsu a fili tamkar ba su taɓa nuna imani ba ko riko da imani ko kasancewa tare da masu imani ko yin imani da kadara mai kyau ko mara kyau daɗi a rayuwa ko mara daɗi babu wani abu daidai da ƙwayar zarra da ke canzawa idan ka kasance imaninka na gaskiya ne kuma kana yin sa ne saboda Allah maɗaukakin sarki. Waɗansu kuma daga ciki munafukai ne da suka bayyana imani amma suka ɓoye kafirci da sajewa a cikin jama'a suna rayuwa da su wasu kuwa sun yi imani ne don wata manufa da wani amfani nasu da suke son cimmawa da bayyana imani a zahiri da sauran ayyuka na na addini, amma irin su da zaran sun fuskanci matsala sai kafircin su ya bayyana a fili karara Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka, na farko dai shi imani ba kawai faɗa da baki da kuma rayawa ko yayatawa ba ne, a'a ana buƙatar juriya a duk wata jarabawa, mutum dole ya nuna a aikace da kare imaninsa ta kowane hali da yanayi da kuma sadaukarwa. Abu na biyu ita jarabawa a rayuwa wata sunna da tsari na Allah ne a tsawon tarihin, wani da dukiya ake jarraba shi, wani kuwa da talauci yayin da wani kuwa da mulki ko rashin lafiya da sauran hanyoyi na jarabawa, don haka sai mu yi hattara. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa kuma lokaci ne da za mu saurari ayoyi na hudu da kuma na biyar a cikin wannan sura ta Ankabut. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ko kuma waɗanda suke aikata mummunan ayyuka suna tsammanin za su gagare mu ne abin da suke hukumtawa ya munana wanda ya zama yana tsoron haɗuwa da Allah to haƙiƙa lokacin haɗuwa da Allah lallai mai zuwa ne kuma shi mai ji ne masani waɗannan ayoyi ma kamar ayoyin da suka gabace su da ke bayani kan sunan Allah ta jarraba bayansa kuma suna magana ne kan gungu biyu na kafirai da mumunai da yin barazana ga kafirai da cewa kar su yi zaton za su iya kaucewa azabar Allah da yin galaba kan ƙudurar Allah duk wani bijirewa dokoki na Allah da cutar da mumune da suke yi suna nan a rubuce a kundin rubuta ayyukan kowa da kowa kuma za a yi masu hisabi kan abin da suka aikata a ranar ta hisabi kuma ranar kotun adalci wanda alkalinta Allah ne a ranar hisabi na ƙarshe ranar lahira. A dabra guda ayar na magana ga ma'abuta imani da kiransu da su ci gaba da yin ɗa'a da biya da bin dokokin Allah maɗaukakin sarki da kuma matsakaimi a ibada da dogaro da dokokin Allah da na manzonsa da nuna juriya kan matsaloli da takurawar maƙiya kar su saki su sami rauni a imaninsu kuma alkawalin Allah zai tabbata na mai abkuwa a ranar tashin kiyama da za a nuna wa kowa aikin da ya aikata na alkhairi ko akasin hakan a kotun da alkalinta Allah ne mahaliccin kowa da komi kuma masani A cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai aikata sabo da ci gaba da aikata saɓon yana tasiri hatta a gani da jin mutum da haddasa masa matsaloli iri-iri a rayuwa. Na biyu kuma masu sabo da ɓanna a doron ƙasa kar su yi alfahari da wannan dama da jinkirin da Allah ya yi masu ko ba ko ba daɗe alkiyama za ta zo inda wanda ya aikata alkhairi da haƙuri zai samu sakamakonsa yayin da kuma wanda ya aikata ɓanna shi ma zai gamu mu da sa na ɓannar da ya aikata. To da ƙarshe za mu saurari karatun ayoyi na shidda da kuma na bakwai a cikin wannan sura ta Ankabut. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون duk wanda kuma ya yi jihadi to yana jihadi ne don kansa hakika lalle Allah mawadaci ne daga talikai waɗanda kuma suka ba da gaskiya kuma suka yi ayyuka nagari, lalle za mu kankare musu munanan ayyukansu, kuma lallai za mu saka musu mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa. Ya ku waɗanda kuka yi imani ku sani duk wani aikin alheri da kuka aikata za ku ga sakamakonsa na alkhairi kuma amfanin kanku da kanku zai koma don haka ku ci gaba da ba da ƙoƙari da kuma himma wajen ciyar da addinin musulunci da musulmi idan ya zama wajibi ku yi gwagwarmaya da maƙiyan addinin Allah to ku yi kuma yana da kyau mu sani Allah baya buƙatuwa da imaninmu ko mu kare addinin sa duk wani amfani da lada a gare mu ne zai koma idan muka aikata babu wani abu da zai yi ƙara ko rage Allah da komi daidai da ƙwayar zarra amma rahama da lutufin Allah na lulluɓe duk wani wanda ya yi imani da kuma aiki da dokokin Allah da yin riƙo da addinin Allah da kuma ciyar da addinin na Allah gaba ko taimakawa musulmi da bin dokoki da kuma tafarkin manzon rahama wanda ya zo mana da addinin shiriya tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka. Daga cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka, na farko dai mu sani jihadi da gwagwarmaya da wannan aya ke magana ba wai kawai jihadi da takobi kan maƙiya ba, a'a duk wani nau'i na jihadi da ƙoƙari da kuma himma a ayyukan alkhairi da hana kanmu aikata saɓo da zalunci ko makirci ko daƙile makircin maƙiya a ɓangarori kamar siyasa, tattalin arziki da al'adu, dukansu suna ƙarƙashin wannan nau'i na jihadi da zai amfani musulmi da kuma musulunci. Na biyu, idan muka yi idan muka ƙoƙarta a hanyar Allah, Allah zai yafe mana sauran kurakuranmu da muka aikata da saka mana da alkhairi matukar muka tsarkake zukatanmu da kuma kyautata niyyoyinmu na alkhairi. To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin ne a madadin dukkan waɗanda suka tallafa a cikin shirin ni Tijjani Malam Lawal da makarantar shirya na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. كتاب الله قرآني حياة خير التحيات كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني سلام هو للفجر